قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا النبي موسى يتي ودن uwansa annabi Haruna "Mai ya hana ka lokacin da ka ga sun ɓace ta hanyar bautar ɗan malaki ka bar su ka same ni